shakaran jiya can an yi a bikin cika shekara daya da yankan rago da aka yi yara wasu wajen 48 ko 49 a makarantar sakandare ta buniya da amma a wannan rana shugaba jonathan shi kuma yana cin sokoto wajen bikin zagayewar shekaru 90 na shugaba shehu shagari me yake faruwa ne da gwamnati ba ta lura da wannan yankan rago da aka yi yara ba yara akwai ababai da yawa da aka yi wanda ba daidai ba kuma wanda suka yi wannan bikin ba gwamnati ba ne mu ba mu yin biki bikin da za mu yi shine nasara akan cewar an daina maganar yaki da kashe mana yara da ɗalibai da iyaye da sauransu idan mun samu mun rage wannan za mu yi babban biki amma yanzu ana kan kokari a tabbatar cewar an sami nasara wajen yaki da ta'addanci lallai ko da mutum ɗaya ne ko biyu ko uku idan sun rasa rayukansu a najeriya kamar yadda wayannan da kake faɗa aka yi abun damuwa ne abokin bakin ciki ne kuma kowa yana bakin ciki da shi a ƙarshe ina ɗaliban cibok ana kan neman su akwai wani ci gaba da aka samu na binciken neman su don eh to yanzu dai gashi na an fara hannu ma ma sambisa forest inda aka ce an ɓoya su banda hakan nan duk wani makwabtanmu da sauran kasashe eh, garuruwa kanana kanana tsakanin wayannan wuraren sun ba sa ido yanzu kuma kowa ya bude ido yana kallo yana bincike yana nema domin a tabbatar cewa an samu an same su ka tuna lokacin da fara ba duka kasashen ne suke cikin ah, sa ido da haɗa kai da gwiwa wajen neman su ba amma yanzu an sami wannan haɗin kai ah, iyayen fa wani sako kuke da shi za ku gaya musu kullum muna rokan su kamar duk wani dan najeriya ana nan ana bakin ciki da abin da ya faru amma a yi hakuri ana kokari a tabbatar cewa an sami ansa ga wannan abin da da ya taso mana gaba daya najeriya sakon shine duk 'yan najeriya da gwamnatin najeriya musamman tana tare da su a addu'a kowane rana a coci-coci da masallatai ana addu'a ma iyayen da su yaran ɗin saboda haka san cewa ba su kaɗai bane a ciki 'yan najeriya gaba ɗaya masu tunani masu ah, son juna suna tare da su a cikin wannan eh, halin da ake ciki. Mike Omeri kenan kakakin gwamnatin Najeriya mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai da wannan daman.